Bismillah Allah. Biba? Na'am mai gida ka fito. Yaya, na fito wallahi. Wallahi mai gida tun da ka samu aikin nan ka kalle na murmuri fa. Ah, ah, ah, ke ma kenan. <laughs> Wallahi. Ai tun da Tijjani Hamisu Bala. Eh fa. manaja na yorma gaba ɗaya na jihar yobe mai abu ne shi ka iya aiki in dai kwalta ya ɓaci ka je ka gera shi kuma ya zo ya shajabi ka zo mu shi abun shi daga ranar na san kawai ka huta. <laughs> ga kai mai gida ni Kullum sai ka shi tuwo da nama. to wannan shine ai iri kaɗan daga cikin aikin excellence honorable mai mala boni gaskiya mai gida yanzu ma baka kalle na murmure ba kai ma ƴaƴan mu nan sumul sumul gaskiya mai na Allah ya tsindima mai albarka amin ya Allah kuma yanzu ya shi abin da yake bukata na gode maka Allah ya maka albarka kuma in Allah ya yarda da na gani Tijjani Hamisu Bala zan zo wajenka yanzu ma zan tafi aiki ne ai eh. to in na dawo eh. kawai ka zo to shikenan kai mana tuwo mai daɗi to shikenan ni ma barin dan share gidan nan sai na gode mu kan mun tafi yorma Allah ya kiyaye adalla yorma sai ka dawo madalla fa ni ma barin dan yawwa